Barkanmu da wannan lokaci mai sauraro da fatan an wani lafiya. Shamsiyya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci. Maudu'in da muka gabatar wa mai sauraro na wannan rana shine bisa ga dukkan alamu Maroko na ƙara samun kusanci da kasashen Burkina Faso, Mali da kuma jamhuriyar Nijar a daidai lokacin da alaƙa ke ƙara yin tsami tsakanin waɗannan ƙasashe da Algeria. Ministocin